هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لما دورا كان رسمنا تفسير القرآن من جرمة أشكين سورة المعارج satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta talatin da ɗaya tun daga faɗin allah maɗaukakin sarki wanda na hun da furujihim hafizun allah ya ce mu'minai bayan allah na ƙware su ne masu kiyaye farzojinsu ma'ana ba su biya. illa ala azwajihim allah ya ce ba su biyan bukatar su sai ga matayensu au ma malakat aimanuhum ko abin da damar su ta mallaka fa innahum ghayru malumin Allah ya ce waɗannan ba abin zargi bane eh na'am waɗannan ba abin zargi bane fa man ibtaga wara zalika Allah ya amma duk wanda ya nemi wata hanya ta biyan bukata wajen haka ba iyalinsa ba ba fiyan gasta ba fa ulaika humul adun Allah ya ce to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka su ne masu wuce haddi ma'ana duk wanda ya biya bukatarsa ta wata hanya da ta saba wannan hanyar Allah ya to ya wuce gona da iri kuma zai gamu da hukuma daga Allah su na kuma ta ala. wannan ayan tana daga cikin ayoyi da malamai suka yi dalili da ita wajen haramcin shi shine mutum ya dinga biyan bukatarsa da hannunsa ya dinga wasa da al'aurarsa ko ta dinga wasa da hannunta a al'aurarta har ta biya bukata Allah ya ce duk wanda ya nemi wata hanya da zai biya bukata ba da iyalinsa ba ba da kuyan gasa ba Allah ya ce ya ƙetare iyaka ya ƙetare iyaka Allah ya tsare mu da yau za tashi a farkon aya ta talatin da biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الله يقول والذين هم لأماناتهم sannan waɗannan bayan Allah na ƙwarai musulmai na gari Allah ya ce wallabi na kulle amanati su ne waɗanda game da amanoninsu wa ahadihim da alƙawurransu ra'un Allah ya suna kiyaye wadda ya fita daga waɗancan mummunan sifofi innal insana khuliqa halu'a idan massahu sharru jazu'a wa idan massahu alkhairu manu'a Allah sai ce illal musallin sai ci gaba da jero sifofi na bayi na kwarai waɗanda aljanna ta tabbata gare su wallazina hum li amanatihim wa ahadihim rahmu Allah ya su ne waɗanda game da amanoninsu amanoni da aka ba su amana da take tsakaninsu da mahalicinsu wannan addini amana ne a hannu addini amana ne na Allah Allah zai tambaye ka game da al'amarin addini Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملها ونشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إنه كان ظلوما جهولا ثم يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الله يقول من بجرد أمانة معناه من بعد أمانة نولنا شراء من البركة ala samawati ga sammai wal ardi da kasai wal jibal da duwatsu fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah yace sai suka ki karban amanar suka ji tsoron kar su ci amanar amana ta zuci su wa hamalaha al insan Allah ya dan adam sai karbi amana wannan amana shine wannan shari'a alqur'ani ne wannan dokoki na Allah Allah ya bijirar da wannan amana ga sannai ya bijirar da wannan amana da kasai ya bijirar da wannan amana wa duwatsu suka ce ba za su iya ɗaukar wannan amana ba wa hamala halittar sa Allah ya ɗan adam sai ya ɗauka wa hamala halittar sa na shiga cikin wadda suka ɗauki amana wa hamala halittar sa ka shiga cikin wadda suka ɗauki amana wa hamala halittar sa kin shiga cikin waɗanda suka ɗauki wannan amana innahu kana zaluman jahula Allah ya ce ɗan adam ga bakin zalunci ga kuma jahilci to amana da yake tsakaninmu da amana da yake tsakaninmu da bayin wallazina hum li amanatihim wa ahdihim Rabu. Allah ya ce game da amanoninsu da alƙawurransu suna kiyaye amana kashin baya ne daga cikin kasusuwan bayan addini annabi ya ce la imana liman la amanata annabi ya ba babu imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahadala annabi ya ce kuma babu addini ga wanda ba shi da alkawari la imana liman la amanata to yau ga irin hali da amana ta shi eh, ga irin hali da amana ta shi da irin hali da amana da shi illa marrakiman kalla a dauki amana ta kowace fiska magana akwai amana ce akwai maganar da zan gaya maka amana ce annabi ya ce duk wanda yake gaya maka wani zance sai ka ga yana waiwayawa ya ga shin ba wani abun annabi ya ce abinda zai gaya maka amana me yasa bai gaya maka a gaban mutane ba sai da yace ka zo ku koma gefe don me in akwai amfani na ka gaya ma wani me amfanin a koma ba babu da sai faɗa a gaban mutane amma duk wanda ya kira ka ne kuka koma gefe abin da yake so ya gaya maka da ya same ku ba bayan so so ne ashe bai kamata bayan ya tafi ka dawo ka gaya musu abin da ya gaya maka ba annabi ya ce kowai waye mutum yayi yana magana da kai waiwayen ai alama ne na da kai da shi kawai ba so wani ya ce annabi ya ce to duk maganar da ya gaya maka ba sai ya ce maka amana ba annabi ya ce amana ce jama'a mutum ga amana ta dukiya mafi tsadari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fikrat ummati alma eh, ita ce fitinar da kalla kaga mutum ya tsallake amana ta dukiya amana ta dukiya amana ta dukiya illa iman. Allah cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qum bil uqud ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ayyu hallabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah auku bil uqul Allah ya ce ku cika ku rike alkawurra da yarjejeniya da amanoni da kuka kulla a tsakaninku da alkairi da auku bil uqul Allah ya ce ku cika duk wata yarjejeniya wani abu da kuka kulla shi a tsakaninku Allah ya ce kun kun yi imani da Allah ku cika wannan yarjejeniya jama'a muna kai wallazina hum li amanatihim to cin amana ta kowace ne cin amana ta kowace ne cin amana ta kowace ne to cin amana yakan hana mutum ya dace da rabon lahira cin amana yakan hana mutum ya dace da rabon lahira mutum ne za ka shi da amininsa kal da kal amma sai ka samu ɗaya ɗaya wa ɗaya aminin na cin amanar amini akwai amintaka a ciki ba bai zama amini to Allah ya ce wallazi na kun li amanati game da amanoninsu wa ahadihim da alƙawuransu ra'un Allah ya ce إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به Umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana muku umarni ku mai da amanoni zuwa ga masu. Dole ya baka amana, amana ce ta magana, amana ce ta dukiya, amana ce akan mutuncinsa, amana ce akan iyalinsa, Allah ya ka rike amana da wa ahadin ta kuma alƙawari in kai alƙawari ka cika alƙawari idan alƙawarin ba zai cika ba ko kana da kokonto a kai kar ka yi alƙawari jama'a muna fahimta ka ce ba zai yiwu ba ka zo kai yi karanci amma ka ce zai yiwu ka zo ba kai ba kai. duk abin da kake da kokon tunuwar karfe alkawari jama'a mun fahimta in ka yi alkawari kuma to ko zai ta ma a kara ka yi kokari ka cika alƙawari. to sai allah yi wallazina kun bi shahadatihim qadimun allah ya ce kuma su ne waɗanda game da shaidodinsu shaida da suke bayarwa akan bayan Allah da al'amurra ƙa'imun Allah ce tsayayyu ne daram ba su karkace duk lokacin da ya zo zai ba da shaida duk lokacin da ya zo zai yi magana akan wani Allah ce zai yi tsayayyar magana ce shaida ce da babu daɗi babu kai wallazi da kuma bi shahadar sun kai ba da shaida don Allah ba da shaida don Allah in ana neman jawabi a gunka akan wani idan wata rigima ta harbe ana neman a warware kuma ka san hakikan abin da ya faru aka ce ka ba da shaida to ka ba da shaida don Allah karka kalli gefen nan karka kalli gefen karka kalli wani karka kalli wani ka kalli abin da ya faru kuma ka duba girman Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن الله كثيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرفوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله من أخذين سركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لله قوموا kunu kawamina bil kisti shuhada alillah ku zan tsayayyu daram wajen ba da shaida ta gaskiya don Allah in ji Allah ya ayyuhal ladina Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu kawamina bil kisti ku zan tsayayyu wajen tsayar da adalci shuhada alillahi kuna masu ba da shaida don Allah walau ala anfusikum Allah yace kuma ko da shaidar za ka dawo kanku ne idan ka faɗi magana ka faɗi gaskiya bakin jinin rikicin rigimar zai dawo kanka ne Allah yace don Allah ka ji tsoron ya ayyuhal na amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina na qist ku zan tsayayyu wajen tsayi adalci shuhada lillahi kuna masu ba da shaida akan mutane don Allah walau ala anfusikum Allah yace ko da rigimar za ta dawo kan ku ne awil walidain ko rigimar za ta dawo kan uwa da uba ne idan ka faɗi gaskiya abun zai fada kan mahaifiyarka da mahaifinka Allah ya ce kar ka kalli mahaifinka da mahaifiyarka ka kalli Allah da ya halicce wal aqrabin ko da rigimar za ta fada kan yan uwanku ne na jini Allah ya ce ku duba Allah da ya halicce ku Allah ya ce ku bani shaida da gaskiya san wani a cikin gida za a yi tsakani da mahaifiyarsa da kishiyarta amma tun da uwarsu uwarsu ne sun san uwar sun sai ba ta da gaskiya sai duka su haɗu su je su haɗe baki wa kishiyar uwar me yasa saboda saboda da uwar su take fada me yin haka ba mai addini ba in uwar ka ba ta da gaskiya ba ta da gaskiya zaman ka mamanka ba zai ne da ita mai gaskiya ba idan mahaifinka ba yi da gaskiya ba yi da gaskiya in ɗanka ya yi rigima ba yi da gaskiya ba yi da gaskiya jama'a muna fahimta wal aqrabin Allah ya ko yan uwanku ne na jini lokacin da aka zo jawabi aka zo ba da shaida Allah ya ce ka duba girman Allah in ji Allah ya ce ka ba da shaida don Allah jama'a mun fahimta in ya kunka niyyar Allah ya ce wadda za ka ba da shaidan gare shi ko a kansa idan mawadaci ne aw fakiran ko talaka ne fallahu aula biki ba Allah ai dai ya fi su dukan su biyun nan haka ne kuma haka da mai kudin da talakan a cikin su wane ne Allah bai fi maka su ba ba ku kudi da rawar wannan yana daukar hankali jama'a mun fahimta in yakun ganiyan in wanda za a ba da shaidan gare shi mawadaci ne au fakiran ko fakiri ne fallahu aula bihima Allah shine mafi tantantar su dukan su biyu ma'ana Allah ya fi maka su Allah ya fi maka su wa in talu aw tughridu Allah ya amma in ka shafana ka bauɗe saboda son zuciya aw tughridu ko kuma a kuka kauce ma ba da shaidan don kun san in kun faɗa za ta riba da naku sai ma ka ba ɗaya ka ƙi zuwa ba da shaidan wa in talu in kun kauce shine kai shaidan su au tuuridu ko kuma ka bijire kama ce ba za ka bada shaidan ba fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya tsini ai na san me ya faru Allah ta duk abin da kuke yi ni ai na san a suratul maida ma yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا الله يا قوة سكي إيماني لألا kunu kawamina lillahi ku zan tsayayyu tar akan al'amarin Allah shuhada a bilkirfi kuna masu ba da shaida da adalci Allah ya ce ku tsaya don Allah ku ba da shaida da adalci Allah sai ya ce wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kar haushin waɗansu da kuke ji ya ɗebe ku Allah ya ce ana ku yin adalci kar don ba ka son wani kar don ba ka yin wani kar don akwai sa'insa sa da shi ya hana ka mishi adalci shi adalci ba yana ƙara ƙima ma wadda kama adalcin ba yana ƙara maka ƙima idan aka zo magana sai ka faɗi gaskiya sai ka ce wani ke eh, mutumin kirki kaza kaza kaza to abin da ka faɗan ba zai ƙara mai ma ba ne wa kai zai ƙara maki ba shi kan dama ko ba ka faɗa ba in mutumin kirki ne zai yi kima ko ka faɗa ko kar ka faɗa in na ƙwarai ne zai yi kima saboda ka ko ba ka taɓa faɗan alkhairin ka kuma ka dinka jin alkhairin a kunnen ka shi ya nuna ko ba ka faɗa ba alkhairin ka na tare da shi to idan ka faɗa kai kuma yin adalci sai ya sa kai kuma ka samu ɗaukaka kai kuma sai ka riski alkhairi jama'a muna fahimta wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala ta ta'dilu Allah ya ce kar zafi sa'in sa da yake tsakanin ku da wasu yasa ku gagara musu adalci kullum muka zo karanta irin waɗannan ayoyi muka kawo misalin 'yan siyasa don suna daga cikin waɗanda suka shiga har wuya kuma yana daga cikin fitinar siyasa ko malami ne yake harkar siyasa sai ka gaba da adalci idan nasu suka yi ba daidai ba sai ka ga na rufe abun na rufe abun bayi so a ce ba daidai ba in kuma na adawa suka yi zai yi kokari ya faɗa jama'a muna fahimta su kuma yan adawa in wadda suke fi suka yi daidai sai su kushe o ikon Allah haka ne ko almajiri ne in ya shiga siyasa har wuya sai kaga baya iya adalci amin jama'a mun fahimta saboda ka idan gwamnatin da take ci ba ta su bari duk abin da ta yi na alkai ba zai iya fitowa ya alkai ba me yasa saboda ba abin yana mishi zafi jama'a mun fahimta su kuma wadda suke cikin gwamnatin duk ba ta kalar da gwamnatin ta yi sai su yi kokarin su ne da shi alheri ko kuma su nuna abun ba yadda ake gani haka bane haka ne ko su kuma waɗancan ikon Allah daga ya zama musu mai addini wanda yake tunanin zai haɗu da Allah baya wannan tsayar ko auna ne ya yi daidai karshe daidai ne kuma ko baban ka ne ba daidai ba ba daidai ba ne amin wannan ita ce ka'ida shedan shedan shedan ba shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan ya taba ba da fatawa ma abu huraira annabi ya ce daidai ne amma makaryaci ne to daidai ne ko ba daidai ba ne don kawai ana kiyayya da shi abin da ya faɗa sai a ce ba daidai ba ne za a karɓi daidan ne don daidai ne ba don wanda ya faɗa ne ya faɗa ita daidai ana yin ta ne don ita daidai ne haka ne ko haka ne nemi tsanin Allah ran da za a ce wani ya yi alkhairin da za ka mai da shi sharri ko wani ya yi sharrin da za ka mai da shi alkhairi eh, ka nemi tsanin Allah a ce wani ya yi alkhairi amma za ka iya bishe alkhairin ka rufe alkhairin ka mai da shi sharri ko kuma a yi sharri ka mai da abun alkhairi amin wallazina hum بشهاداتهم قائمون ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا كر حوش وسط كوكي زي يبيكو الله يسير أنا في مصر أدلتي إيدلو الله يسير في مصر أدلتي هو أقرب للتقوى شيني مفي كتا وجن كي مسلم زوا كتقوى معنى صور الله كمن ديكي سول ميد مسلم يصور الله شيني أدلتي shi ne adalci yanzu yanzu za ka zama mai tsoron Allah lokacin da ka yarda za ka iya adalci wa bayan Allah Allah ya kama dace Allah ya ce wallabi na hun bi shahadatihim qa'imun Allah ya ce kuma su ne waɗanda game da shaidodinsu tsayayyu ne to sai Allah ya ce ala wallazina kuma ala salatihim yuhafizun Allah yace kuma su ne waɗanda game da sallolinsu yuhafizun Allah yace suna kiyaye sallolinsu yadda Allah ya shakanta musu malamai suka ce kada matsayin sallah farko da sallah aka bude kuma aka rufe da sallah illan musallin allazina hum ala salatihim da'imun kuma sai aka rufe da wallazina hum ala salatihim ko ala salatihim yukatibun haka can ma farkon suratul mu'minin قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله يسي قد أفلح sun مؤمنين سر بوتا سن جدادي سن ينصر سواي الله يسي الذين هم su ne waɗanda suke da kushuri a cikin sallar lokacin da suka kabbarta sallah to kuma ba sa tuna komai sai Allah ya girma da sai tadabburin abinda suke karantawa a cikin sallah والذين هم عن اللغو معرضون كما سكم da kai ne da du daga duk wani iskanci da shafin allago shine duk wata siririta da ba ta da amfani a duniya ko a والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة كما سنة بعد ذلك ينسوا كما سنة والذين هم لفروضهم حافظون كما سنة أني فرجو جنس بعض الزنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم illa ala azwajihim sai dai akan matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka fa innakum ghayru madumin Allah yace wanda ya biya bukatar sa ga matarsa ko kuyangarsa Allah yace waɗannan ba abin zargi bane ai kun ga ayoyin suna tibi da waɗannan sai Allah yace Faman ta gawara a zalika duk wanda ya nemi wata hanyar biyan bukata ba wannan hanyar ba, fa ula'ika humul adun Allah ya waɗannan su ne ‘yan ta'adda masu ƙetar iyaka da Ubangiji ya sa musu. Sai Allah ya ka jiro? Wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un kuma su ne waɗanda game da amanoninsu da alƙawuransu suna kiyayewa. Sai Allah ya wallazina kuma ala salawatihim yuhafizun Allah ce kuma su ne suke kiyaye sallolinsu kun ga na suratul ma ta fara da sallah ta kare da sallah to da aka kare da sallah kuma sai aljanna أولئك هم الوارثون الله تراسي ولبقر كانوا من أفقدا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس الله يرثون على جنة الفردوس الله تنزا خروجي الجنة خروجي الفردوس دون تافي داكي آمين <laughs> <laughs> allazina yarjuna firdausa su ne za gaji aljanna firdausi firdausi hum fi hakalidun kuma su din nan madawwama ne a ciki to anan ma sai Allah yace ulaika fi jannatin mukramun Allah yace wa'annan bayin Allah a cikin gidajen aljanna su ababan karramawa ne sun yi daraja sun yi kima Allah ya sun samu babbar jama'a to ala suna kaga a can wallazina hum illa almusallin allazina hum ala salatihim da'imun ba daga kafa ba su yankewa ba su wasa da sallah nan kuma kafiru kiyaye sallah yin sallar daban kiyaye sallar daban akwai wadda duk lokacin da aka kira sallah zai yi sallah amma in yi yin sallah kuma zai yi ta biri biri to can ana maganar dawwama akan yin sallah nan kuma ana maganin kiyaye sallah wallazina kuma ala salatihim yuhafizun ya shafi kiyaye sallah an tsarki da kyau wallazina kuma ala salatihim yuhafizun ya shafi kyauta ta alwala wallazina kuma ala salatihim yuhafizun ya shafi kiyaye sallah a cikin jam'i wallazina kuma ala salatihim yuhafizun ya shafi kiyaye ka'idodi na yadda za a yi a cikin jama'a mun fahimta duk abin da sallah ta zo da shi a tsaya a dinga kiyaye. kar yi gaggawa karka yi gaggawa ko sallar ba ta bashi ba sai ka rasa wani abu na ladan wani aiki da baka yi shi ba ko kuma baka yi shi da kyau Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramun Allah ya ce waɗannan bayi waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi suna cikin gidajen aljanna suna kuma ababen karramawa Allah ya azurta mu da aljanna to sai Allah ya ce فما للذين كفروا قبلك مهزعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك مهزعين الله يقول وين يسام كافرين جمد الأمرينك قبلك بمعنى حولك مهزعين متفرقين duk abin da ya shafe ka ya shafi sansaninka Allah ya ce suna wace. kana nan suna can ka kira su a zonan suna su suna tafiya فما لكم عن التذكرة المغربين كأنكم ya المستغفرة فرت من كسورة الله يتوين يساسو سكي قدم وأبين فما لكم عن التذكرة المغربين me yasa game da al'amarin wa'azi suke bijirewa ka Allah kuma samurun mustanfira kai ka ce jakunan jeji ne da suka hango zaki farrat min kaswara wadda suka fita da gudu saboda hango zaki mafaraucin da zai farauce su Allah ya ce haka suke gudun wa'azi shine Allah ya ce famalin na kafaru wai me ya samu kafirai ne ibalaka game da wajenka muhubbi'in haka ne ko Allah ke suke gudu an yamini dama da kai sun watsi wa an shimali izin ta hagun kama sun watsi jama'a jama'a waɗansu malamai suka ce famalin da na kafar muke bada kan gobe me yasa kafirai suke gaggawan zuwa inda kake an yamini wa an shimali izin ka da damanka duka gasu jama'a jama'a suna zuwa suna sauraron abin da kake fara Allah ya saboda su yi isjili da abin da kake karanta su na hannu a allamu bima yastami'una fihi إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله يقول نحن أعلم بما يستمعون به بر إن بر سببية بمعنى سببية Allah ce na san mu ne mafiya sanin abin yake kawo su sauraronka. In yadda mai muna ilaika lokacin da kaga sun suna sauraron nan Allah ya ce ba jin karatu ya kawo su ba mu mun san me ya kawo su wa izun najwa haka lokacin da suka koma suke tattaunawa suke mitin in tattabi'una illa rajulan masura cewa suke wannan mutumin da kuke bin fa wani masgirci ne ko wanda aka sigirce jama'a mun fahimta to idan an zo an saurara kuma sai a je a tara mabiya a ja musu kunne a karkade su idan akwai wani abu da ake ganin zai yi ta'asiri a zuciyarsu a yi kokari a cire musu wannan saboda ka duka fassara biyu ya tabbata kafirai suna yi sukan zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a jama'a mun fahimta ko domin su ji abin da za su je su koshi domin su ji abin da za su je su yi suka ko su yi injili a kai sannan kuma suna gudan wa'azin suna gudun ta ba su son sa kuma kullum suna cikin yakar jama'a mun zai ba su so ba su so zuwan da suke yin ma ba su kan zo su ji ne don su ɗaukar su yi amfani da shi sukan ji ne don su samu abin da za su rike wanda za su soki addinin ko su soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi yasa idan aka saukar da aya lokacin da suka ji abin da aka saukar sai manyan su je su same su ayyukun za ta tu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ينتشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله يقول وإذا ما أنزلت سورة دخلوها من ذاك توجد دوت سورة القرآن فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا سيمن ينكافرا sai su tara ƙanana wadda suka saurara suka ji taukar turan sai su bincike su ayyukun zajat hazihi imana a cikin kuwaye wannan turan ya ji ta ɗan ƙara mai imani ya ji kamar zai gamsu da muhammadu sai a bincike su ayyukun zajat hazihi imana a cikin kuwaye ayar nan ta ƙara mishi imani أولي قلت في إن كاد إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون من أضل سبيلا إن كاد عن آلهتنا سكت اليوم وأذن لأكلنا ثورة كرف wallahi da muhammadu ya fasar da mu yau kan saura kaɗan da mun musulunta laula an sabarna alaiha ba dun mun ƙara hakuri mun dage wajen bin gumakan nan ba yau kan da mun musulunta eh, in ka da suka ce saura kirist? yau kan wa'azi yayi laula an sabarna alaiha suka ce ba dun dai mun kau da kai ba ba dun mun dage mun yi hakuri ba yau kan da kun ji mu da la ilaha illallah manyan sai ce musu wasu biyu ala alihatikum a ci gaba da tafiya kan Wasu biyu ala alihatikum a rike goma ka da kyau a ta hajji haƙurin a ƙara da shi yasa in ga addini yana saurin kufula to bai san yadda tafiyar take ba barna ba da kaga barnan nan yadda kaga da ku haɗu ku yi taro a yi karatu a wayar da kan mutane haka mabarnata suke haka ƴan luwadi suke miki haka ƴan maɗigo suke miki ki ne gari ba kai ka gari ai ai ta bugawa kan mabarnata suna nan da a je a kwana ana miki ƴan harkan tsafe-tsafe ƴan ƙungiyoyin tsafe-tsafe in neman duniya in siyasa ma suke kwana su wani suna gidi bare ku abin da in yari suke ku kuna yi ma aljanna za ku shiga sha Allah shi kuma wata ilwan wannan mutum din ma inda za a ce mishi zai mutu gobe ko jibi zai je mutum din ma saboda ya san ba alheri ake kullawa amin shi wasbiru ala alihatikum sun ce musu ba a dage a ci gaba ai kai yadda kafiran maka suka yi kafirci ka san akwai jauriya ka san akwai dacewa duk su abu jahalin da kake jin nan duk waɗannan kafirai shi yasa ran da aka karkashe su a badar dakka dakkan allon guda saba'in aka kashe a badar aka kama saba'in a hannu duk wani wanda ya rika ko dai ya kwanta dama ko kuma gashi da sarka a hannun bayan kwana biyu ko uku annabi sallallahu alaihi sai a ce a zuba su a wannan rijiyar da waɗansu suke ganin badar din ma ya samu sunan badar ne sanadiyar wannan rijiyar annabi ya ce a je a zuba su a rijiyar duk kafirin da aka ɗauka za a jefa a rijiyar kafin a jefa shi a rijiyar sai annabi ya ce mishi wani baka yi nadamar in yin imani da ni ba wani ba ka yi nadamar faɗa da ni ba sai a jiba shi in aka ɗaga wannan annabi sai ya ce mishi wani ba ka yi dama ba yanzu sai na umar ya ce mishi ya zan Allah kana ta magana da matattu annabi ya ce banni ba ka fi su fahimtar abin da nake faɗa ba suna ji suna ji sun san shi sun san shi sun san annabi ne sun san addabi ne sun san annabi ne sun san annabi ne kafirci da kare manufa da kare maslahar kai wani iya dalilinsa shine idan ya bi shi to kujerarsa ta fadi iya maganar kenan amma ya sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara jama'a irin wanda ya tara ya dinga shirya masu karya shi ma ya san annabi muhammad ba zai yi haka ya san ba zai yi haka ba ya san ba zai yi haka ba saboda ka daurewa ne da dagewa Allah ya samu gashi Allah ya ce an yamini wa alishima da izin haku da dama ga sunan jama'a jama'a ko dai suna zuwa suna sauraro domin su samu abin da za su yi iskiri da shi ko kuma suna gudun ka jama'a jama'a hagu da dama mun yi bayani game da zuwansu ga dalilin zuwansu in gudun ne kuma ga dalilin gudun don a yaki alkur'ani wa kala lalzina kafaru la tasma'u li hadha wa kana allazina Ruka fere suka ce wa mabiyansu la tasma'u li hadha alquran kar ku saurari wannan alqur'ani la'allakum taglibun don ku yi kalaba wani lokacin sukan ɗebo in iska ma in ana karanta alqur'ani su yi ta hayaniya a wannan to amma dai duk da haka kuma za a dan sada hada a jama'a mun bayyana ka san hasada idan ciwon ka da wani na hasada ne to ka shiga domin ba za ka iya ta harkar sa ba ko kun rabu kuma kun ka kana inda yake to kuma labarin ci gaba za ka yi tafi ai sharrin hasada kenan idan noman fada ne noman fada ne za ka iya hidiman ka kai hidiman ka amma in haushin sa kace ji fada ce to ko an shekara ba a magana kullum yana jin labarin sa to garin tone tonen ya nemo labarin kuma sai ya zo wani ne alheri <laughs> sai ji wani gagarumin alheri to kaga ya sake samun takai tun da dama bai son bai so ya ga ci gabansa kuma ya ji abubuwa suna gaba gaba zai yi bacci ai malam a duniya ba wanda ya shiga wahala kamar wanda ya shiga ciwon hasar ba ba hutu ba ba ba hutu ba ba ba hutu ba <laughs> wallahi ba hutu ya tuno ya maimaita ya tuno ya maimaita to ka ce ku sulhu mana kyau ba shi ke nan kowa ya huta karka ya ja hasadar wani ni'ima daga Allah duk yadda ba ka san mutum ba ka isa ka hana shi ya gaba ba duk yadda ba ka san shi ba ka isa ka hana ya gaba ba in kuma ka ce ci gabansa da alkhairin da kake gani a gunsa zai dinga damunka to za ka yi ta damuwa don shi dai Allah ba zai fasa Allah ba zai fasa to kai kuma abin da kake jin haushi ke haka ne kuma haka haka ne wata za ka samu suna cikin gida ɗaya ne da mata ko zani wannan ta canza yana ba mu waccan haushi inda za ta shigo da zani ta ce wanta ne ya saya mata waccan sai ta ji haushi kuma wani abin ma ai akwai rashin imani a ran to mutum ka kaddara mutum yana da mata ɗaya da ƴaƴa hudu wata mahaifiyarsa ko mahaifinsa yana yare sai aka ce ya samu ɗai don allah in ba rashin imani ba aikin nan dai kasan zai bai wuce a bashi dubu hamsin dubu saba'in ba tun da aikin najeriya ne nawa da a bashi nawa za a bashi karamin ma'aikaci nawa yake samu to kuma wannan aikin dubu hamsin saba'in ɗin makana bakin ciki so ce su haɗu da ƴaƴan duk su mutu ai dubu hamsin dubu saba'in ɗin ya sai ya tafi ku ci gaba da bugawa kawai in ba da ku yi ba amma dubu hamsin din sai samu amma da dubu hamsin din ma kana bakin ciki to ya zai da yaya so ka ce ka gan shi da yaran duka a bakin titi suna bara haka ne to wata hasadar da mutanen musulmi har da masu mugunta wallahi Allah ya samu shi, to sai Allah ya ce فيطمع كل امرئ منهم ان Allah a yadda mafi kullum ri'in hun an yi kala jannatu na yin Allah ce wai tsammani kowane ɗaya daga cikinsu yake yi a shigar da shi aljannar ni'ima kalla Allah zai mafi wa. buri buri a buri da zai yahudawa suka ce ba mai shiga aljanna sai su nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai su Allah ya ce fa ba yahudu da nasara ba kuma musulmi laisa bi ikum wala amani ahlil kitab Allah ya ce ba burin ku bane laisa bi ikum wala amani ahlil kitab Allah ce ba buri ko ba na halin ita wai buri a shiga aljanna da buri Allah ce kariya ita aljanna zagewa ake a yi aiki Allah zai yi tukunci da aljanna Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin ba, waman a ragar akirata wata alaha sa'ayaha ya aiki irin aikin lajira, aiki zai na wata yar a ta to tana martani da wani shehun sun ce mu ko yanzu wannan fa da faɗan da kuke yin ya fara isan mu wani ne daga cikin masu wai idan Allah ya yi numfashi eh sai wani sai ya sai ya sako numfashin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sai ya suko numfashin wa shehu tijjani shi kuma shehu tijjani sai ya suko numfashin wa inya wai inya kuma sai ya raba mutane ta ce mun ba ku daina ba wallahi don koma suna abuna aida ya bi miki wallahi ta ce kuna ta mana karya to yanzu wannan kai sai kana da hankali a ce ma ne. kai sai kana da hankali a ce ma ne? wallahi karya ne mai gudanar da duniyar sa Allah wai akwai wani wai yosu samani yosu samani ne ne eh, eh. wai duk addu'an da muka yi addu'an doka kana waɗannan mutane waɗannan mutane waɗannan mutane su maganganun akwai ne na Allah akwai ne na manzan Allah duk fa inda za su yi magana ku lura maganar kawai tana fito da kimar shehu da jari da inya ko da maganar za ta zub da mutuncin annabi wallahi ba ta dame su kuma ba shehu jari ba ɗari da ɗari ka tashi shi ma ba amma ba da kaga inya ya kwashi domin yanzu yadda inya ce da daraja a ɗari kan ai ba su magana ma shehu jari haka zama haka ne ko ba haka ba ai mun ga maulidin inya mun ga maulidin shehu tijjani ka isa ka haɗa maulidin shehu tijjani da na inyar ko maulidin annabi da suke bai kai na inyar ka gani mutum ya kama ɗalikar ta zuwa fashe ne to duk wannan abun da kake gani waɗannan shehu ne da kake gani su ma suna so su bace a hannun inyar tafiya tana nan in kana da nisan kwana sai ka ga an daina yayin inyas din an kama yayin wani daga cikin waɗannan shekuna haka ne ta ce in ba a daina musu wannan karyan ba to ita za ta tarma ɗari kan ta je ta kama sunna a jirgin ai ma dama ba ta lokacin da ke kwallaye Allah ya ce kalla ba zai yiwu ba da buri ka shiga aljanna Allah ce ba zai yiwu ba inna khalaqnahum mimma ya'lamu Allah ya ce ai mun halice su ne mun halice su ne daga abin da suka sani wannan maniyin da shi muka halice su ne sai Allah ya ce سيقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوسف يومهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Allah madaukakin sarki yace falaqu kutimu bi rabbil masharik wal magharib Allah yace ina rantsuwa da ubangijin mafudan rana da mafadan al masharik inda rana da wata suke fitowa wadansu malamai suka ce falaqu kutimu bi rabbil masharik ina rantsuwa da ubangijin mahudai na magudana na taurari da magudan wata da rana jama'a mana fahimta wani magari da kuma mafaɗar rana wata da kuma mahuda na taurari magudana na taurari inna la qadirun Allah ce muna da iko ala an nubaddila khairan minhum mu canza waɗansu ba waɗannan a tafiyar da waɗannan a kawo waɗansu wa ma na hannu bin masbokin Allah ce domin ba a tsere mana ba a cikin imun da Allah wani ya kakare mu Allah ce baya yi jama'a mun yadda kaga sai da Allah ya yi rantsuwa da kanshi domin shi ne rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain sai ce fala Allah da mahudai na rana da wata mahudan rana da wata mafaɗan rana da wata malamai suka tarihin a kwanakin shekara kowane kowace rana sukan canza mahuda inda suke kullowa sai zan masharik da makari Allah ya to na rantsi da ubangijin mahudai na rana da wata da mafaɗanta ala an nubaddila kairan minkum Allah ya ce inna kajiruna ala an nubaddila kairan minkum muna da iko Allah ya mu canza mafi alkhairin waɗannan mu zo da wasu wa ma nahnu bi masbuqin Allah ya ba a gagara fa zarhum yaqulu wa yal'abu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar su su kutsa su yi wasan su akwai lokaci su kukkuta su zagi wanda za su zaga su kushe ayoyin Allah su yi iskili da ayoyin Allah su yi iskili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yal'abu su sakata inji Allah hatta yulaku yawmakum alladhi yu'adun har su gamu da inin nan da aka alƙawarta mu ba shi bane alƙiyama mutum in ya gama duk abin da ya gama ba mutuwa zai yi ba to yanzu waɗanda suka yi wancan tuhu wa addinin ina sun mutu sun mutu yau mai ya kurdu na min ranar da za su dinga fitowa daga cikin kaburburra cikin gaugawa eh yawancin min yadda bi unan da'iya na ji mai kira zai yi kira Allah ce ba wanda yake zai sha fata yau mai yaku juna bin adida sirahan ranar da za su dinga fitowa daga cikin kaburburansu da gaugawa ka annahun ila nusulin yuridun kamar yadda suke gaugawa zuwa ga gumatansu waɗansu malamai suka ce ka annahun ila nusulin yuridun kamar yadda suke zuwa ga tuta ta jagoran yaki yadda in kwamanda ya rike tuta ta yaƙi ina duk wani soja tutar yake hange ita yake bi a baya to yadda ba sassauci wajen soja ko wani askar ya bi tutar yaƙi da suke gaba gare shi ko wanda ya kafirce ma Allah ya bi abinda yake bautawa ko yadda suke gaugawa zuwa da kansu Allah ya ce haka da su tashi misali cikin gaugawa babu kakkautawa Allah yake zuwa ga tsayuwa a filin alkiya yau mai rubutuna min al'adadi mai ra'ar cikin gaggawa ka annabun ila nusuli yufi'u kamar dai yadda suke gaugawan tafiya zuwa ga kuma kansu Allah ya san da shi khashi'atan absar Allah ya kuma da su tafi ne Iskokinsu na cike da kaskanci tarhamuhum zilla kaskanci ya da ya da ana tafiya a ci a walakanci kashi akan a musamman fiskocinsu kaskanci da walakanta ya dabaibanci sarhafuhun zilla walakanci ya mamaye su daya zalikar yawon lafi kanu yau ado Allah ce wannan shine ini da dama suka kasance ana alkawarta dama duk wa'azin da ake mana ana mana magana akwai ranar karshe akwai ranar karshe akwai ranar karshe akwai ranar karshe akwai gidan gaskiya ba sai da an ce wani ya riga mu gidan gaskiya ba to akwai wani Allah ya tsawon nan ini ma ita ce ini da aka kasance ana alkawarta musu cewa za su haɗu da gida to kuma yau gashi ta kasance to ya samu dace bayan Allah ya yi kwana a ƙarshen suratul ma'arij abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu dace wanda muka yi kure ubangiji ya fi mana Eh, kamar yadda al'adar majalisun yake dama duk lokacin da muka gama watan rajab don sati ne zuwa insha Allah za mu shiga watan sha'ara to bisa al'ada dama muka gabatar da darussa kuma da suka shafi tarban watan ramadan to insha Allah sati ne zuwa za mu fara gabatar da darussa game da yadda kowane musulmi ya kamata ya shirya ma ramadan da kuma zuwa watan ramadan ranar laraba da ya gabata mun yi darasi na musamman game da wannan annoba da suke fuskantar al'umma eh, kuma mun tattauna a kan matsalolin da kuma hanyoyin da musulmai ya kamata su kasance wajen tinkarar al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma komawa zuwa ga Allah shi ne kadai maganinsa da kuma riko da sabuwa waɗanda dalilai na shari'a suka bayyanar da kuma masana game da wannan fage suka bayyana tawakkali ga Allah ko ne riko da sababi riko da sababin kuma bai nuna da kai tawakkali ga Allah saboda ka abu ne da dole musulmi su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su mai da al'amarin su zuwa ga Allah su dukufa wajen roƙon Allah da istighfari da ayyukan alkhairi mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kuma riko da shawarwari da hukumomi da kuma masana a wannan fage suka bayar game da abin da ya shafi kare kai daga wannan cuta da sauran cututtuka in mun yi haka mun yi adalci ma kanmu Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya saka mana wannan fitina ya maye mana gurbin su da aminci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk